bismillahir rahmanir rahim abincin zuciya ta kashi na hamsin da uku ina kwana ya shafi kansa yana kallon ta silently ya ce za ki gudu garin ku ko ta dan yi burbushi ta ce zan dawo a ya dan fisar da iska ya ce wai ta dan jiya idane da ta ce in mun kusa wasu ya lumshe idane sai ya bude ya ce in kuma sun rike ki a can fa ta jijjiga kai ta ce ba za su rike ni ba ya dan burbushi ya ce Allah ya kiyaye hanya ya ciro 10,000 ya miƙa mata ya ce ba kuɗi a gona ya suke na sai jiya da daddare dadi yake ce min yau zaki yau zaki tafi ta sa hannu biyu ta karɓa ta ce na gode bros ya jinjina kai yana kallon fuskar da ta jiya ta buɗe ƙofar ta juya ta kalle shi ta ce bros ya jikinka ya langabar da kai ya ce ya yi sauƙi Allah ya ƙara sauki ta faɗa gami da juyawa ta fita ya koma ya zauna saman sofa yana shafa ƙirjinsa da baya gajiya da bugawa. Dadi da ya kusa gajiya da jiranta ya hango ta ya shige mota ta zo ta shigar baya. driver ya ja suka tafi fita. Suka fita tana tana ta daga masadiya hannu har suka fice ana kiraye kiraye sallah azhar suka shiga cikin garin Adamawa dadi ya dinga tambayar adres din da aka shi har ya isa farin gidan gadon mahaifin Umaira. Gida ne mai girman gaske bin dandazon jama'ar da suke tarbanta kawai take da kallo don bata iya tuna komai rabanta da family house din nasu tun mahaifinta na raye duk sallah a nan suke yi tsabar farin cikin ganin juna ne yasa ya sa su kuka ita tana yi wasu su suna taya ta nabil kam sai dariya yake mata don shi kam dan gida ne sosai dadi ya yaba da karancin fulanin sun karɓe shi sun nuna masa kara ba kaɗan ba sannan sun nuna jin daɗinsu na kawo musu 'yarsu da ya bayan an natsa sosai suka nuna mishi suka nuna mishi rashin jin daɗin abin da jamila ta musu na rashin kawo musu 'yar tasu su ganta hakan ya dinga ba su haƙuri da yamma ya musu sallama ya fita tsaraba da aka dinga dankaro masa a motarsa ba a magana nono man shanu kwan zabi kwarya kwarya da zaben gafur kala kala motarsa har backseat sai da aka cika masa godiya dadi har rasa kalar wacce zai yi suka kewaye motarsa suna masa fatan alkhairi ya je kallo mayar da take tsaye kusa da nabil da ce ce tun babana sai na zo ɗaukar ki babban iyayen babban iyayen nasu wanda yake matsayin kaka a gare su da ake kira da babba ori babba ori ya ce ba sai ka zo ba za a dawo da ita ga ɗan uwanta har da shi za su koma tare umaira tana burmishi take daga masa hannu har suka bace maganin na birya dongara hancin ta yace blue dio ga ki ga mai faki ya ummi na na zaci da ita da su twin za ku zo wallahi ta ce wallahi blue makarantar twins din ne ya hana mu mu zo tare ita ta ce ba za ta iya zuwa ta koma a ranar ba saboda ba ta jurar zaman mota shi kuma dadi ya ce ba zai kwana ba tana faɗa masa suna shigewa ciki sai dare wajen karfe takwas za ta isa gida washe gari da safe tsaraba ya isa ɗakin kan matan gidan da yan uwa da abokan arziki dadi ya kalli ummi da take ta famar rabo ya ce jamila familin mahaifin mama na mutane ne masu tsabar kara gaskiya na ba musu ba kaɗan ba sai dai fa sun yi fushi da ke ummi da mishi ta ce za su sauko na san su ai ba karamin daɗin zama na ji da su ba wallahi dadi ya ce ai yanzu komai zai wuce insha Allah Allah ya kai mu bikin Amira da Nana zan aika musu har nan musu zancen ma suka ce min muddin da gaya musu ba makawa za su zo da yardar Allah Umi ta ce za kuma su zo sai dai baka gaya musu ba zama gaya musu dai zan ba dai gaya musu ba ga yanda za mu yi da su ana ana humairan ko za su ce a ba su siya a can ko anan za su ce a yi murmushi kawai kai bata ce komai ba ta tana ta hadda ta hace tana ta dama furar da aka kawo mata tana ba mu barar da ya kura ma hannunta ido labarin Yanda da take tatsan nono ta dafa har ta gama damawar ta miko masa bai juya idanunsa ba sai da ta kira sunansa ya rinsa idanun ya buɗe sa hankali ta ce ni dai na ga ta kaina da wannan ɗan to karɓa ka sha tsarabar dangin uban humaira ya sa hannu ya karɓa ya kurɓa yana kallon ta da ce shigan ya maka kowa ƙara ya ji kansa ya ce baki na bayi da test don komai hajja ta yi tsari ta saka ne da baki tana kallon sai ce amma na ji gardin nonon zan sha haka ta ce in ajiye maka an jima za ka sha girgiza ka ce wannan ya isa matsalar ka kenan kai wai baka cin abu ka maimaita amma tun da ka ji daɗinsa dai da ba sai an jima tun da ka ji sa da ba sai an jima ka ƙara ba a birtansa ba abin da zai yi shiru yana kallon ta yana ɗan kurɓa hankali ta taba baki ta ɗauki mara ta ɗauki nata ta fara sha sati humaira biyu dadi ya kira faruk ya ce iyayen humaira sun ce ba za ta dawo nan ba sai dai in sai aje can a ɗaura aurenta in ya so a taho da ita to na kira iyayen shi yaron da yake neman ta na sanar da su sun ce su a shirye suke ko a yau a ɗaura auren to ni makarantanta nake ji mata don haka na ce kawai a ji a ɗaura auren saboda ta dawo ta ci gaba da karatunta tun da kaga yau sauran kwana uku a kuma. kai mai ka gari faruk ya yi mu faruk da ya mugun su zaune ya kura ma dadi ido ba ko kyaftawa dadi ya ce faruk zai tamtar kai ka zuba min ido haka da ƙyar faruk ya tattaro dan wani yawu ya haɗe ya kalli mahaifin nasa zuba na ban fuskar sai ya ce yaushe ne za a je a yi auren dadi ya ce jibi juma'in allah ya kai mu bakin na bari ya ce eh hakan ya yi dadi allah ya kai mu dadi ya kalle sa cikin tausayi kamar zai yi kuka ya ce to ba damuwa sai ka sanar da abokanka mu ɗunguma mu tafi tafiyar safa za mu yi mikewa kawai faru ya baya ganin hanya da ƙyar allah ya taimake shi ya isa ɗakinsa tun da ya zube a kan sofa bai ƙara iya motsi ba yana jin yadda kansa yake sarawa har dare yana kwanciya gun da ƙyar ya iya tashi ya sallah da asuba ya kira likitansa ya zo ya masa ƙarin ruwa ya ɗan samu ƙarfin jikinsa washe gari kwatin yan uwan dadi da ya gayyata suka zo dadi ya nufi sashen faru da bai gan ba tun safen yau ya tura ƙofar a kwance ya gan shi dadi ya bada ya yace faru kana ta shiri da har na waje sun zo za a tafi kai kana kwance cikin dauriya ya kalle su yace dadi ka yi haƙuri ba zan samu zuwa ba dadi ya ya watsa masa wani kallon da ya sa shi saurin tashi ko wanka bai sake yi ba jin yadda zazzabi ya rufe shi kaya kawai yasa ya fito suka tafi suna isa ba su bata lokaci ba aka fara ɗaurin aure tun da aka fara tun da aka fara tsigar kan faru na. tun da aka fara kan faruk na ƙasa har dai ya ji mai shela na shelanta an ɗaura auren nabil usman da aisha awwal humaira yana zaune kamar an dasa shi har aka fara watsewa a ana ta murnar auren da kyar ya iya dafa ƙasa ya tashi ya tashi ya tsaya jikinsa gaba ɗaya ya hau ɓari ya nufi saukinsu bayan iya jin duk abin da ake faɗa shi ma shi shi ji ma yake kamar kurma kamar ya kumarce ne washe gari ne za a taho da amarya har a lokacin faruk yana manda kamar dutse dadi ya kira shi ya ce masa shi zai mai da umaira gida kafin a zo daukar ta a kai ta gidan mijinta kallon dadi yake kawai kamar mutum mutumi dadi ya shige motarsa suka tafi yana tsaye a aka fito da umaira da take ta kuka kamar ranta zai fita idanunsu na haduwa zukatansa suka buga bugun da zuciyar faruk yake yi a daidai lokacin a duk lokacin da ya ga umaira ya ninka yadda yake masa ya sa hannu ya dafa kamar yadda ya saba idan ya fara jin hakan amma san bai ji sauki ba tunanin da ya yi wai humaira matsayin matar wani take ya sa wani irin jiri ya ɗebe sai ya faɗa a ƙasa cikin karaji humaira ta fashe tana faɗin yaya na kai ka mutu ka bar wallahi ina son ka dan allah ka tashi ta faɗa tana faɗawa kansa tana kifa zuciyarta akan tashi bugawarsu tare ya yi sanadin buɗewar idanunsa tana kuka ta ce allah ya yi faruk ina son ka sanda ba zan iya faɗa maka a baki na ba sanda ba zan iya faɗa maka a baki ba kasa jura kallon lips ɗinta da suka jima suna wargaza masa lissafi yayye saurin haɗe bakin su guda yana mata zazzafan kes. firgigin faruk ya ya farka daga baccinsa ya buɗe ido ƙirjinsa yana masifaffen bugawa ya tashi ya zauna a kan bakeken gadonsa yana goge bakinsa da ya dafa zuciyarsa da take barazanar fitowa yana tuhumar kansa wannan wani irin mafarki ne ya tashi har yanzu yana mai da numfashi ya shiga bayi ya ɗauro alwala ya zo ya haye sallaya mafarkin faruk mafarkin da faruk ya kenan gaskiya faruk na zuba maka ido har na gaji ga yan uwanka na nan nan mu yi magana a mu magana a gabanta in ni kana jin nauyina ne to ka gaya mata in ba haka ba ga umarni na na farko in akwai wacce kake so ka faɗa a je a samu iyayenta a yi maganar aure in kuma babu to ka je ka fara neman yar gidan yayi turai in ma ka ka je to ina mai tabbatar maka da aurenka da ita da ba da aurenka da ita ba fashi kuma a ɗan kankanin lokaci za a yi wallahi wallahi ba zan zuba maka ido ka yi ta rayuwa haka sai ka ce tsohon fasto ba hauka kai ga sa'anninka da ma waɗanda ba su kai ka ba duk sun yi aure kai kana nan ka zauna miskilanci to ba zai yiwu ba ummi ki zamo ki zamo min shaida ta ƙara shi maganar tana kallon anti ummi da ta da ta yi tana kallon ƙanin nata da ya tabbatar ta gama magana ya miƙe zai fita ta ce oke ba za ka yi magana ba ko ka yi shiru faru kana nufin ka mai da ni ban san abin da nake yi ba faruk ya furzar da iska yana kallon ta ce ki hakuri momi na baki zaɓin duk wacce kike gani ya kamata shikenan daga haka ya fice da sauri an tumi ta tashi tafi bayansa ta ce faruk ya dan zagaita daga tafiyar da yake har da iso shi suka ci gaba da tafiya a hankali tana kallon sa ta ce faruk ni dan allah baka da wacce kake so ne da gaske ko kuma ba ku fahimci juna ba ne tukunna sai in lallaba ta ta kara ma lokaci amma gaskiya kai ka bari momi ta zuba ta zabar maka mata Faruk ya tattara goshinsa yana shafa bayan wayar ya ce ban taba son wata mace ba ban ma san ta yadda zan fara ba gaskiya kawai ta zabar min tunda ta matsi in yi auren Antomi ta kalle sa cikin tausayi ta ce amma haka bai kamata ba Faruk baka sha'awar ɗabbaka sunnar ma'aiki ne ta hanyar aure ya zaka ce ba ma ka san ta yadda zaka fara ba haba don Allah kamar ba namiji ba ba wai ina nufin momi ba za ta zabar maka mata ta gari ba ne a'a ba ita za ta zauna maka da ita ba kuma ba lallai ta zaba maka wacce ta maka ba sannan in dai momi ce ta zaba maka mace ta yi ta bin diddigin ku kenan saboda za ta yi abin da za ta ga ta fita ne ba a ga laifinta ba cin da ita ta haɗa auren su don allah ka kokarta ka zaba abokiyar rayuwarta da kanka shi fa aure jigonsa soyayya ne in babu shi ko bai yiwuwa barik da jin ta kai yake yi har suka isa kofar sashen sa suka tsaya tana ta masa san bai fahimtar me take faɗa na ransa na ransa haka ta yi ta masa sannan ta koma cikin gida ta tsara momi kan cewa ta ɗan ƙara masa lokaci bindon mu je mu tambayo rana ma nabil sun ba mu wata uku amma yanda nabil ɗin ya matsa binta mu je mu tambayi rana rana ma nabil sun ba mu wata uku amma yadda nabil din ya matsa da maganar a kwanakin nan sai nake ga kamar sun yi yawa duk da sun ce mana daki daki daki suke sanyin daki daki suke sanyin abu sai yanzu akwai sai yanzu akwai na yayi ita ita yarinyar da aka sa a gaba sai bayan nasin da wata ɗaya sai a yi natan ita da wata ita da wata 'yar uwarta Momi ta taba baki tana kallonsa ta ce dama jiran dawowarka nake ai auren da bir da yarinyar nan ba zai yiwu ba wallahi. Na sami labarin wai kwanakin baya an yi ma yarinyar fyaɗe fyaɗe daɗin ya tambaya. Ido waje ta ce wallahi haka aka ce wai wasu sun zo a lafiya cikin mutane suka mata ɗaukan amarya aka tafi da ita. Aka mata fyaɗe kaga ko ina za a yi haka sai ka ce mata sun kare a duniya da zai auri wacce aka yi ma fyaɗe. cikin tashi hankali dadi ya kira nabil bai bata lokaci bai shigo ya zauna kusa da mahaifiyarsa dadi ya ce nabil a shewa ita yarinyar da zaka aura an taba mata fyaɗe cikin firgici nabil ya kalli iyayen nasa yana girgiza kai ce wallahi hakan bai taba faruwa ba da sharri ne aka mata don a raba mu Mom ta dare ta ce wallahi Nabil ba zan bari tsabar san da kake ma Umaira ya rufe maka ido a yi auren nan ba idan kai yanzu ka daure dan kana son ka aure ta da wannan tabin ina bayani 'ya'yanka kana ga mutanen kirki za su rufe ido sauri 'ya'yanka haka a ce a tarihin uwarsa an taba mata fyaɗe kafin auren ta gaskiya ba zai yiwu ba hankali a tashe na bile ce wallahi momi na gaya miki karya ne karaya ne don allah momi ki yi haƙuri ni ko da gaske hakan ya faru da humaira zai iya aurenta haka bare ma wallahi karya ne don allah dadi ka sa baki ina son ta don allah dadi ya numfasa ya ce ya ki daina haka ki daina dakata mutane a dai yi bincike sosai a jimbobi ta ce shikenan na ku dama kai da shi ku bincika in eh, har ba haka bane shikenan ni ma zan kara bincikawa in ji amma har ga Allah inda gaske ne ba aure tsakanin ka da yarinyar nan sai ka ce mata sun kare a duniya za ka je ka ɗauko ma 'ya'yanka uwar da za a zo ana musu gori cikin tashin hankali na bil ya tashi fita kamar zai yi kuka yana mai addu'ar Allah ya rufe Allah ya rufa masa asiri a ce ba haka bane ga ta iri iri gata iri-iri ba wanda umaira ba ta gani a garin yola tun da ta zo kullum da gidan da za a kai ta da je su gana ita da nabil aka har hutunsu ya ya kare gaba ɗaya ta ji kamar ba ta son ma ta dawo kullum suna tare da buludinta da 'yan uwanta da 'yan matan gidansu 'yan shi shida da suke kai ɗaya yau din da suka dawo suka zube a babban falon gidan ana ta hira da fulatanci mai haɗe da hausa wayar ta yana ringin a ranta ta ce sadiya ce ai tana ɗagowa kuwa ta ga itan ce ta tashi ta shige can ƙurya ta ɗauka suna gaisa sadiya ta ce kin san jiya an yi rizumi mai da ta ɗan yi murmushi ta ce na sani insha Allah jibi za mu dawo sadiya ta ce dan Allah insha Allah ɗazu ma na ji dadi ya kira babban mu suna magana na ji ce jibin zan dawo sadi ta ce to Allah ya kai mu suka ɗan taɓa hirarsu sannan suka yi sallama. washe gari na bile dauki umaru suka shiga shopping mall ya ce ta ɗaukar makanta duk abin da take bukata ya kara sagun masu wayoyi ɗiban abubuwa ta dinga sai da ta gaji ya dawo inda take rike da manyan wayoyi guda biyar mika mata ya ce ɗaya naki ɗaya na sadiya umaru ta ka ta kankame hannunsa tana murna ya miko mata wani katon da ya fi nasin ya ce wannan na ummi ne daga haka ya wuce biyan kayan da ta ɗiba ya haɗa da wanda ya ɗaukar ma ummi da joyce tun a ran da aka dinga haɗa mata tsarabar ta kafin safiya an gama ko mata komai washe gari da safa abba ya sa suka bi jirgi kankace me sun iso dama motar nabil yana nan tun wancan zuwansa sun da ma abbas ya ce ba zai iya zaman mota ba jirgi suka koma ya bar motarsa ma abokinsa suna sauka ya masauya ya kawo masa motar ummi tana ganin umar da ta saki a jan zuciya cikin jin daɗi don gaba ɗaya takara yakan cewa za su riƙe ta can musamman da daga har an koma makaranta ba ta dawo ba duk da kuwa sun yi waya da sun yi waya kafin su taso gani kawai take yaudara ne tare suka wani da na bir sai dare ya tafi har ya tafi yana tambayar ummi faruk ummi ta ce gaskiya na kai sati ban sa faruk a ido na ba ina ga yayi tafiya ne ba kwanan umar da uku da dawa sun dawo daga makaranta ta ga motar faruk a parking space sadiya ta kalli ta ce da allah umar da ki je ki da bros ba shi da lafiya cikin damuwa umar ta ce me ya same shi a ranar sadiya ta ce bros yana cikin damuwa sosai ina kyautata zaton son basu wani yake yi humaira ta kalle ta cikin neman ƙarin bayani sadiya ta ce ba sake gane me nake faɗa ba humaira wai me yasa kuke cewa bana ganewa ne haka fa bros sau biyu yana ce min bani gane komai sai magana sadiya ta kalle ta rona ta ce ai gaskiyarsa ya faɗa ba ki ganewa humaira ya kamata ki an karo da allah ki ce ta rai cikin duhun kai humaira ta ce sadiya ki gaya min maganar da zan fahimta wani irin ce ta rai Sadiya ta taba baki ta ce ina nufin ki rage tsokanar Bros don Allah kina yawan tsokanar sa kin ga shi mutum ne mara son hayaniya kar matsala ki ta masa illa. Sikewa kuma Mary ta ba tare da ta kuma yi mata magana ba sai dai tunda ta shiga gunsa ta kasa samun sukuni tana zaune cikin wani irin kunci na bile kira ta ce mata ya zo yana jiranta kamar za ta ce masa bata na sai kuma ta ce tana zuwa. tun daga nesa ta gan shi cikin damuwa har ta iso shi ya ce mata ya hanya ta amsa sa lafiya lau cikin damuwa ya ce umaru don allah ki taimake ni ki min bayanin gaskiya maganar da zan tambaye ki ta gyara tsayuwar tsayuwarta tana kallon su ta ce na maka alkawari ya haɗe hannuwa ya ce wasu ne suka je suka samu mom ɗina suka ce mata wai sai kuma ya shiru ya kalle ta ta langabar da kai ta ce ina jin ka yana bir don allah kai ka ɓoye mu cewa aka yi wa momina wai an taɓa rafin ɗinki mai gaskiyar zancen cikin tsananin damuwa humaira take kallon sa tsab bata san lokacin da hawaye ya gangaro mata ba please humaira ba kuka nake so ki mun ba ki mun bayani ta sa hannunta ta share hawayen fuskar ta tana kallon su ta ce ban san me zan gaya maka bayani bil ban san me zan ce maka ba ka gamsu ba ki gaya min komai in dai daga bakin ki fito na da humaira tabbas hakan ya so ya faru da ni amma Allah ya kare ni hakan bai kasance ba wallahi wallahi ya nabil Allah ya kare ni ba je ga hakan ba Nabila soke a jiya zuciya ya ce na yarda da ke Umairu na yarda da abin da kika gaya mai zan je sanar da momi yanzu yanzu da kai ki daga hankali insha Allah. ne da ke za rayu rayuwa inuwar aure humaira Kin ji? ta gaɗa kanta a sange ya jiya ya shiga mota ya ce bari je yanzu da in sanar da ita tana tsaya gun har ya shige mota ya fita ta sa bayan halin da ta share da suka gangaro mata har ta jiya ta yi tunanin shiga gun faruk da tuntuni take son ta shiga ta yi nufin kamar sau biyu a na uku ta ji kamar ya amsa ta tura ta shiga yana kwanci a kan dogon kujera ya matsa hannu ya matsa hannayensa tsakanin kafafunsa yana nesa ya rufe ta iso dab da shi ta zuguna ta ce sani bros ya buɗe idon sa hankali yana kallon ta silently ta ce a jikin naka hankali ya tashi ya zauna yana kallon ta murya can cike ce what make you cry ta ja hanci ta ce babu ya girgiza kai ya ce akwai ki gaya min me ya faru ta dan dago ido ta kalle shi ta ce wasu ne suka je gidan shi annabi suka ce suka ce me suka ce wai an taba rafin ɗina ta faɗa cikin sabon hawa ya ƙura mata ido na ɗan lokaci ya girgiza kai ya ce dowa ya je gidan gidansu ya faɗa ta ce bai gaya min ba ya zuke iska ya fesar ya ce so ke me ke me kika ce mishi da ya gaya miki ce masa nayi ba haka bane ba ki gaya masa yadda abin ya faru ba ta girgiza kai so amma da kin gaya masa yadda abin ya faru in har yana miki koda wata in har yana miki koda kwata san da wani sai yake miki ne to koda abin da ya firafin aka miki ba zai guje ki ba ta share hawaye ta ce na ce masa an yi kuskure na ce masa an kuskura hakan amma allah ya kare ni an kusa yin hakan amma allah ya kare ni ya sauke ajiyar zuciya mai nauyi ya ce to yanzu ke kukan da kike har ya fasa auren kin ne ta sun koyar da kanta ƙasa ta ce ya ce ki kwantar da hankalinki tun ran gini tun ran zane matar mutum kabarinsa in allah bai yake mararsa ba ce sai ki ga wanda ya fi shi son ki a aure ki ta dago ta kalle shi ta mai da kanta ya lushe idanunsa ya buɗe ya ce ba ke yarda ba ne baki yarda da zuciyar da take barazanar cewa saboda ki ba ko abin ba a baki yake ba ya dan lashe lips ɗinsa ya ce ki addu'ar Allah ya zabar miki da mafi alkhairi Aisha ki daina zubar da hawayenki ki ta addu'a in babu alkhairi a tarayyar ki da shi Allah ya fara Allah ku ta hanya mai sauki in kuma alkhairi ne ni a kullum fatan alkhairi nake miki a rayuwarki ya ƙara ce kamar zai zubar da hawaye ya numfasa ya ce ko ba za ki iya rayuwa ba rayuwa da wannan sabasar shi hanta ƙasa ta ce bros ina son safa ya sunkuyar da kansa hankali na 'yan sakanni ya ɗago idanunsa da suka rine daga farare zuwa ja ya ƙura mata ido masauraro faɗa kashi na gaba